Jakadiyan kasar Faransa wanda take zaune a kasar jamhuriyar Kamaru Robinson ta ziyarci shugaban majalisar dattawa na kasar ta Kamaru Nyat Jifendi a ofishinsa da ke birnin Yawunde. Dalilin ziyarar nata dai domin yi masa bankwana ne kuma kafin fitowanta sai da ta yi wa manema labarai jawabi a ofishin shugaban majalisar dattabai ta ce camerounais, comme il y en a un à l'Assemblée nationale. Zan koma ƙasata ta haihuwa na kammala aiki na da zan yi a ƙasar Kamaru kuma mun yi aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin ƙasar Kamaru sannan kuma za mu ci gaba da taimakawa dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen murƙushe 'yan ta'addan Boko Haram. Koya kike ganin halakar a tsakanin majalisar da taɓan ƙasar Faransa da na ƙasar Kamaru? qui rassemblerait euh, sénateurs et euh, députés. Et kasar Faransa tana bukatan ƙara haɓaka danƙon zumunci da majalisar dattaban ƙasar Kamaru na tambayi Dr. Suleiman ma'aikaci ne a hukumar ma'aikatan harkokin cikin gidan ƙasar jamhuriyar Kamaru ko ya yake ganin tsohuwar jakadiyar ƙasar Faransa wanda zauna a ƙasar Kamaru ta taɓuka wani abin ku zo mu gani kuwa? Ciro Bishon wanda ta bar kasar Kamaru to ni a gani na dai babban gawai wani aiki da ta yi ba saboda kasan da muke fuskanta a kullun yau da gobe yau da kullun matsalolin Boko Haram sun yi mana alkawari eh, kasar faransa da sun mana karbi cewa za su magance wannan matsalar hali ya yau da ba abin da muka gani kuma za ta fita bar ma cikin wannan matsalar kuma kasan faransa ita ta wato tare mu su yi mana mulkin mallaka ha ina yau da suna muna na kan mulkin mallakan ta tafi ta bar mu akan mulkin mallakan mama awal garba munya amurka daga kasar kamaru